mai talla shike da riba muna gabatar muku da hulla zanna bukar yar barno kala daban-daban size ba size wannan kalar size ɗinta ashirin da waya biyu hamsin da biyu kenan wannan kuma size ɗinta ashirin da rabi da waya biyu hamsin da uku kenan wannan kuma size ɗinta ashirin da ɗaya hamsin da hudu kenan wannan kalar size ɗinta ashirin da waya biyu hamsin da biyu kenan wannan kuma size ɗinta ashirin da ɗaya hamsin da hudu kenan wannan kuma size ɗinta ashirin da rabi da waya biyu hamsin da uku kenan wannan kuma size ɗinta ashirin da ɗaya hamsin da hudu kenan wannan kalar size dinta ashirin da waya biyu hamsin da biyu kenan ga kuma wata size dinta ashirin da biyu da waya biyu hamsin da bakwai kenan wannan kalar size dinta ashirin da waya biyu hamsin da biyu kenan ita ma wannan size dinta ashirin da biyu da rabi da waya biyu hamsin da takwas kenan wannan kuma size dinta ashirin da biyu hamsin da shida kenan ita ma wannan size dinta ashirin da biyu da rabi da waya biyu hamsin da takwas kenan ga kuma wata size dinta ashirin da biyu da waya biyu hamsin ashirin da bakwai kenan wannan kuma size ɗinta ashirin da rabi da waya biyu hamsin da uku kenan wannan ita ma size ɗinta ashirin da ɗaya da rabi hamsin da biyar kenan ita ma wannan size ɗinta ashirin da biyu da rabi da waya biyu hamsin da takwas kenan ga kuma wata size ɗinta ashirin da biyu da waya biyu hamsin da bakwai kenan ita ma wannan size ɗinta ashirin da biyu da rabi da waya biyu hamsin da takwas kenan wannan kuma size ɗinta ashirin da uku hamsin da tara kenan ga kuma wata size ɗinta ashirin da biyu da waya biyu hamsin da bakwai kenan wannan kuma size din ta 22.56 56 kenan wannan kuma size din ta da rabi da waya biyu 53 kenan wannan kuma size ɗinta 23 59 kenan wannan kuma size ɗinta 22 56 kenan wannan ita ma size ɗinta 21 da rabi 55 kenan wannan kuma size din ta da rabi da waya biyu 53 kenan ka siya ko ka siyar ko kuma ka yi aiki a biya ka wannan shine kasuwanci wa kake bi wa yake binka mai tagiya investment sanin kwalle and sons mt sachs global business muna mara maraba da masu siyan ɗaiɗai ko sari.